da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na kokon san muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin Afirka a yau da ma wasu daga cikin shirye-shiryen saba gabatar muku a daidai irin wannan lokaci. dukkanin abin da na ambata din da za su zo ne da dar Allah bayan an fara da sauraron cikakkun labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta ce isra'ila ce take da hannu a harin da aka kai a tuddan golan ƙasashen iran da china sun tattauna batun inganta haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu najeriya kuwa an tsorara matakai na tsaro a kan iyakokin kasar a duk lokacin da ake shirin gudanar da zanga-zanga to yanzu kuma ga labaran daki-daki gwamnatin joe biden a ƙasar amurka ta bayyana damuwa matuƙa a kan harin da aka kai jiya asabar a kan tuddan golan na ƙasar siriya wanda isra'ila ta mamaye wanda amurka ke zargin cewa daga ƙasar labanan ne aka kaddamar da hare-haren wanda cewar amurka hakan zai iya ƙara tsananta yaƙi a tsakanin ƙungiyar hezbollah da kuma isra'ila a cewar rahoton axios zargin na amurka dai yana zuwa ne duk da dai ƙungiyar hezbollah ta musanta hakan kamar yadda ta tabbatarwa majalisar ɗinkin duniya cewa ba ta da hannu ko ta masaniya dangane da harin shafin na axios ya nakalto wani jami'in gwamnatin amurka yana cewa jami'an hezbollah sun shaidawa majalisar ɗinkin duniya cewa lamarin da ya faru a golan ya faru ne sakamakon harin makami mai lizami wanda isra'ila ta harba a kan filin wasan kwallon ƙafa wani jami'in amurka wanda ke magana da kamfanin dillancin labaran ya nuna cewa wannan lamari yana iya zama sanadin da gwamnatin amurka take fargaban cewa zai iya faruwa na tsanantar yaƙi a tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hezbollah Nafisa honnar Abad wadda fitacciyar ‘yan jarida ce ta yi ƙarin haske a cikin wani saƙo wanda ta wallafa a shafin X inda take cewa tabbas akwai tambayoyi da yawa waɗanda suka dabebe abubuwan da suka faru a garin Majdal Shams na Tuddan Golan. Sannan kuma matar wato kuna habar ta ci gaba da cewa har da ƙungiyar hezbollah ta kai a cikin watanni goma da suka gabata ya shafi manufofi ne na isra'ila kawai wanda kuma hakan ya takaita ne ga harkoki na soji ko bayan harin da aka kai akan kaddarorin isra'ila a matsugunan yahudawa in sharori zauna ƙungiyar hezbollah ta ba da hujja cewa ta ɗauki matakin hakan ne saboda sojin isra'ila ne suke amfani da wuraren a matsayin sansanoninsu na kai hare-hare akan ƙasar labanan ƙungiyar hezbollah ta musulunta cewa tana da hannu a harin da aka kai a yankin na majdal shams wanda yake yankin tuddan golan na ƙasar syria wanda isra'ila ta mame sabanin ikirarin da isra'ila take yi akan wannan batu mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar iran ali bakiri kane ya bayyana cewa gwamnatocin iran da china sun a niyar kara inganta haɗin gwiwa a tsakanin su wani bayani dai ya biyo bayan ganawarsa ne da jikadan ƙasar china a birnin tehran zun Jun. inda suka tattauna muhimman batutuwa waɗanda suka shafi ayyukan haɗin gwiwa tsakanin tehran da beijing bakirikane ya bayyana cewa iran da china sun taka muhimmiyar rawa a matakai daban-daban na ƙasa da ƙasa kuma kasancewarsu mambobi a ƙungiyoyi daban-daban musamman ƙungiyar brics hakan zai taimaka wajen bunƙasa alaƙar su da kuma aiwatar da ayyuka na haɗin gwiwa a nasa bangaren jakadan ƙasar ta china zeng jun ya yi na'am da wani ra'ayi da ya bayyana cewa amincewa da juna a siyasance da kuma azamar da ke tsakwai tsakanin jami'an ƙasashen biyu sun kafa wani tushe mai ƙarfi na haɗin gwiwa a tsakanin tehran da kuma beijing ya kuma tabbatar da aniyar ƙasar china na aiwatar da cikakken shirinta na haɗin gwiwa tare da jamhuriyar musulunci ta iran To jama'a masu warka da sha'afa labaran da sana zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Sojin Isra'ila sun sake kashe ƙarin Falasɗinawa fararen hula 41 a raharan da suka kai a yankin zirin Gaza. Abin da ya sa adadin mutanen da Isra'ilan ta kashe a yankin ya kai mutane 39,258 tun daga ranar bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2023 ta gabata a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta yankin zirin Gaza. sanar da ma'aikatar ta fitar da ta ƙara cewa akalla mutane dubu da ɗari biyar da tamanin da tara ne suka jikata sakamakon hare-haren na isra'ila dakarun gwamnatin yahudawan sahiyuniya dai sun kashe mutane 41 tare da jikata wasu 103 hare-haren da suka kaddamar a kan wasu iyalai a cikin sa'o'i 24 suka gabata yankin zirin gaza a cewar wato sanarwar ta ma'aikatar kiwon lafiya baga kuma sanarwar ta kara cewa har yanzu akwai mutane da dama waɗanda suke ƙarƙashin buraguzai na gine-gine waɗanda kuma ba iya fitar da su ba saboda yadda hanyoyi suka lalace da kuma wahalar isa zuwa gare su kalla ƙananan yara goma sha biyar da mata takwas ne dai daga cikin falasinawa talatin da ɗaya waɗanda isra'ila ta kashe a cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata a yankuna daban-daban musamman ma dai a yankin dir bala wanda ke tsakiyar yankin zirin gaza kamar yadda ofishin yada labarai na gwamnatin falasɗinawa ya sanar da hakan a asabar tun da farko dai ofishin yada labaran gwamnatin yankin zirin gaza ya ce falasɗinawa 31 wanda suka hada da yara ƙanana waɗanda dukkaninsu ba su wuce shekara 8 zuwa 10 ba su rasa rayukansu yayin da wasu fiye da 100 kuma suka jikata a ranar da isra'ila ta kaddamar akan wata makaranta wadda ta kasance wurin da falasɗinawa suke fakewa a cikin wata sanarwa wadda ofishin yaɗa labaran gwamnatin yakin zirin gazan ya fitar ya bayyana cewa hukamai masu lazami guda uku ne suka sauka a wurin da falasdinawa suka samu faka kamar yadda wato kamar yadda sanarwar ta tabbatar sojan isra'ila sun amince da cewa sun kai harin a safiyar jiya asabar sannan kuma sun yi kirarin cewa wannan wuri mayakan kungiyar hamas suna amfani da shi ne domin kaddamar da hare-hare duk da cewa dai babu wata hujja da take tabbatar da hakan domin kuwa dukkanin waɗanda suka rasa rayukan su sakamakon waɗannan rahare fararen hula ne aksarin su kuma mata ne da ƙananan yara To jama'a masu saurare kada sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga Hausa Radio Tehran. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da cewa ta tsaurara matakan tsaro a dukkanin yakokin najeriya din a gabanin fara zanga-zangar da aka shirya yi a faɗin ƙasar daga ranar 1 ga watan agusta sannan kuma bayanai waɗanda gwamnatin tare ta fitar sun tabbatar da cewa dukkanin matakan da aka ɗauka dai matakai ne waɗanda za su taimaka wajen tabbatar da cewa ba a samu matsala a lokacin da ake gudanar da wannan zanga-zanga ba. to a wani bayanin kuma wanda jami'an 'yan sanda suka fitar a tare ta najeriya sun tabbatar da cewa zanga-zangar da za a gudana za ta samu kariya da gare su matukar dai za ta kasance ta lumana sannan kuma suka tabbatar da cewa dole ne waɗanda za su jagoranci zanga-zanga su tabbatar da sun miƙa bayanai da suka shafe su kama daga wuraren da suke da sunayensu da kuma tabbatar da cewa an yi amfani da hanyoyi waɗanda za a bi a lokacin gudanar da zanga-zangar waɗanda za a sanar da 'yan sanda kamar da kuma zama wajibi a sanar da 'yan sanda lokutan da za a gudanar da zanga-zangar da kuma sadda za a ƙare ta to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan daga hausa radio tehran To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirshen da suka rage mana. Kamar da muka ambata cewa za a saurari shirin nan na duniyar mu a yau da kuma shirin Afirka a yau da ma wasu shirye-shiren. ma kafin a ji dukkanin waɗannan shirye-shirye sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 28 ga watan Yulin shekara ta 2024 wanda ya daidai da 22 ga watan Muharram na shekara ta 1445 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 986 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan Muharram na shekara ta 460 bayan hijirar manzan Allah daga Makka zuwa Madina Sheikh Muhammad bin Hassan Tusi wanda ake yi wa lakabi da Sheikh Tusi ko kuma shehu ta'ifa al-muhaddith wanda kuma ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci musamman a ɓangaren fikihu ya rasu an haife shi a shekara ta 385 bayan hijirar manzon Allah daga makka zuwa madina a garin tus ɗaya daga cikin garuruwan arewa maso gabacin ƙasar iran kuma bayan kammala karatun sa na sharafage ya tafi ƙasar iraki a wannan tafiya ya samu ta daga darussan da ya ɗauka daga manyan malaman addinin musulunci irin su shehul mufid da kuma said murtaza da kuma wasu daga cikin manyan malamai na lokacin da ya samu ilimi mai zurfi ta fuskacin fikihu da sauran ilmomi na addini bayan shekaru shehu tusi ya kafa harsashi na farko na makarantar hausa a birnin najab ta ƙasar iraki wannan cibiya ta addini wadda ta kwashe kimanin shekaru dubu tana ɗaya daga cikin manyan cibiyoyi na koyon ilimin addinin musulunci shehu tusi ya bar ayyuka masu tarin yawa a fagage daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman ma dai a bangaren tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma ilimin fiqihu gami da usul da kuma sanin marwaita hadisai da kuma hadisan tafan tafsiri mai tsarki waɗanda ya rubuta mafi shahara daga cikin dai sun hada da tafsirin nan na tibiyan sannan kuma a wasu sassa daban-daban ya rubuta littafai waɗanda suke da alaƙa da ilmomi na alkur'ani mai tsarki bugu da ƙari ana ɗaukar shehu tusi a matsayin ɗaya daga cikin masana ilimin hadisi kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka fara haɗa wannan ilimi kuma littafansa guda biyu waɗanda ya rubuta na tahzib da kuma istifsar suna ɗaya daga cikin manyan littafai waɗanda suke a matsayin madogara na masabar ahlul bait ta fuskacin hadisai. masu saurare ko kun san cewa shekaru 295 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan yulin shekara ta 1729 fata a arewacin kasar amurka a karan farko suka fara yunkurin kwatar 'yancin kansu daga hannun turawa fararen fata mutane 44 daga cikin bakin fata suka fara yin wannan tattaki daga jihar carolina ta kudu zuwa jihar florida wadda a lokacin take karkashin turawan spain kan hanya sarka kashe duk wasu fararen fata waɗanda suka haɗu da su amma da sa kai kan iyakar florida sun haɗu da sojojin ingila waɗanda suka yi masu ƙawanya kuma suka kashe su gaba su bayan wannan yunkuri dai daga lokaci zuwa lokaci bugaƙen fatar amurka waɗanda turawa suka zo da su daga ƙasashen afirka daban-daban a matsayin bayi su bore domin neman 'yancin kansu. masu wurare ko kuma san cewa shekaru 48 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan yulin shekara ta 1976 an yi wata girgiza kasa mai karfin gaske a yankin tangshon na kasar china wanda hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane masu tarin yawa da kuma asarar dukiyoyi mutane akalla 600 ne da suka rasa rayukansu sanadiyar wannan girgizar kasa sannan kuma wasu dubban ɗaruruwa suka rasa mahallansu wasu kuma suka jikkata duk wani cadi gwamnatin kasar china a hukumance ta bayyana cewa mutane 240 ne suka rasa rayukansu amma abin da yake a kasa kuma ya tabbata cewa shine adadin ya ninka haka wannan da ita ce girgizar ƙasa mafi muni wadda ta auku a kasar china tun bayan wadda ta fada wa kasar a shekara ta 1556 wadda ta kashe mutane 830 daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau tsohon shugaban kasar iran wanda aka tsige wato bani sadar da kuma mas'ud rajabi shugaban kungiyar mko a ɓoye suka fice daga kasar iran din kwanaki 37 kafin haka majalisar dokokin kasar iran ɗin ta kada ƙuri'a na tsige bani sadar da kan kujerar shugabancin kasar iran din bayan da aka gano cewa yana shirya wa kasar makarkashiya tare da wasu makiyanta. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya wato gabas ta tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda gwagwarmayar musulunci ta labanan ta faɗaɗa yankunan da take kaiwa hare-hare da kuma ɗauko hotunan sansanin soja musamman ma dai na ramata david da abin da hakan yake nufi da kuma zaben lokacin watsa waɗannan hotuna da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. saboda abokan gaba 'yan sahiloniya suna ci gaba da kai har-hare ba tare da kakkautawa ba akan kowane bangare na wannan yankin kai ka ce an yi amfani da dukkanin hanyoyin da suka dace domin ganin an hana barke babban yaƙi da zai yi barna mai girma halin da ake ciki a wannan lokacin yana nuni ne da cewa yankin yammacin asiya ko gabas ta tsakiya yana fuskantar hatsari mai tsanani wanda ba shi da tamka yanayi ne wanda zai iya jefa ilahirin yankin cikin hatsari mai girma ƙwararru da masana sun tafi a kan cewa idan wannan yankin a halin yanzu abin allah kiyaye ya fada cikin yaƙi to zai kona duk wani abu mai amfani kamar yadda ake faɗa a cikin wani karin maganan laraba sai dai kuma saboda abokan gaba 'yan sahiyoniya suna ci gaba da kai wa yankin gaza hari wanda ya ɗauki watanni goma a jira ana yi abu ne mai yiwa su yi watsi da duk wani gargaɗi da ake yi akan barkewar babban yaƙi da faɗaɗa shi musamman ma dai ta fuskoki biyu wato a fagen dagar labanan da kuma fagen dagar ƙasar yemen wannan kuwa wata manufa ce a tare da benjamin netanyahu wacce yake so a ci gaba da tsawaita lokacin yaƙi saboda ya daɗe akan kujerar mulki domin kuwa yana fuskantar matsaloli masu yawan gaske da suka hada da shari'a dangane da cin hanci da rashawa da zai iya sa a ɗaure shi idan har ya sauka bayan harin da jirgin yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya kai wa tashar jirgin ruwa ta garin hudaida da ke ƙasar yaman yakin da ake yi ya shiga wani sabon salo da buɗe sabon shafi a tsakanin 'yan sahiyoniya da kuma ƙawancen gwagwarmaya tun farkon yakin yemen da lebanon da iraki ma sun shiga cikin masu taimakawa gaza ne da taya su faɗa sai daga lokacin da 'yan sahiyoniya suka kai wa yaman hari kai tsaye to yanzu sun tsokano wato wasan ƙwallon ƙafa ne da mutanen yaman fagen dagar yaman yana a cikin muhimman fagagen dagar ƙawancen gwagwarmaya musamman saboda rawar da yamma ɗin take takawa wajen hana duk wani jirgin ruwa zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ba ma dai kamar tashar jiragen ruwan nan ta ta mai muhimmanci ita kuwa wannan tashar jirgin ruwan tana a matsayin wurin da yake baiwa haramtacciyar kasar isra'ila rayuwa ta fuskar tattalin arziki kuma tun farkon yaƙi an shirya cewa idan har sanadiyar hare-hare na hezbollah da iran zai sa a rufe sauran tashoshin jiragen ruwa na haramtacciyar kasar isra'ila musamman a haifa da usdud to iliad za ta zama wacce za a koma wajenta wato haramtaccen kasar isra'ila bisa tsarin da ta yi idan yaƙi ya rikita ɗaya ɓangaren to wannan yankin zai zama nan ne mafita gare su sai dai kuma tun ba a je ko ina ba an sa sarula neman sun rufe wannan tunani da wannan dabara ta 'yan sayoniya wannan kaɗai ya daƙile shirin da abokan gaba suka yi wa 'yan gwagwarmaya daga cikin matane da ƙawancen gwagwarmaya suke yi shine hotunan da hezbollah ta nuna na wani jirgi na daƙin asirinta mai suna huda-huda ya ɗauko su ne a wata muhimmiyar cibiyar sojan sama ta haramtacce ƙasar isra'ila wato ramata david ana ma ɗaukar ta cewa ita ce ta uku a faɗin haramtacce ƙasar isra'ila wajen muhimmanci kuma ta ɗaya a yankin iyaka da labanan da nisan kilomita 40 nuna waɗannan hotunan ya tabbatar da haramtacciyar ƙasar isra'ila cewa a duk lokacin da 'yan gwagwarmaya suka so to za su iya kai hari duk inda suke so a faɗin haramtacciyar ƙasar ta yahudawa. da akwai cibiyoyi da sansanoni masu yawa a faɗin haramtaccen ƙasar isra'ila inda wasu sun kunshi wuraren tashi da saukar jiragen sama na yaƙi ne yayin da wasu kuma aikinsu shine wajen aje makamai ne masu linzami da suka hada da masu iya ɗaukar makaman nukiliya ita kuwa cibiyar ramata david wacce hezbollah ta ɗauko hotonta ta nuna wa duniya tana matsayin ta farko ne a kan iyakar arewa an ko gina ta ne domin kai har-hare a cikin ƙasashen labanan da kuma syria a cikinta da akwai wuraren tashi da saukar jiragen sama mabambanta daga ciki da akwai jirgin yaƙi samfurin f-16d kowane ɗaya daga cikin waɗannan jiragen kudinsu ya kai dala amurka miliyan goma sha hudu da akwai sojoji dubu 1,400 da suke aiki a cikin wannan sansanin sojan kuma yana kudancin garin haifa ne a kusa da sansanin 'yan sharauri zauna na maidu sansani mafi girma da ake da shi a haramtaccen ƙasar isra'ila shine ramon wanda ɗaya ne daga cikin sansanonin soja muhimmai biyar masu girma a wannan ƙasa ta ƙwace sai kuma sansanin sojan sama na nepatim wanda yake a bi'ir saba da akwai jiragen yaƙi samfurin f-35 a cikinsu an kuwa gina ta ne a ƙarƙashin ƙasa tana kuma cikin wuraren da iraniya suka kai wa hari a lokacin ɗaukar fansan da suka yi na harin da 'yan sahaniyar suka kai wa ƙaramin ofishin jakadancinsu wanda yake a ƙasar syria sai kuma sansanin ramun wanda shi ma ɗaya ne daga cikin masu muhimmanci da 'yan sahiniya suke da su kuma yana kusa da iyaka da ƙasar masar tsakaninsa da tsibirin saina na masar kilomita 30 ne kadai akwai wani sansanin na hatsur wanda yake a kusa da tekun mediterranean da a cikinsa da akwai jiragen yaƙi samfurin f-16 da kuma jiragen yakin nan samfurin scorpion har guda 500 dukkanin cibiyoyin soja na 'yan sahayoniya suna ƙarƙashin sanya idanu na ƙungiyoyin gwagwarmaya sun san inda suke da abin da suka kunsa inci bayan inci a cikinsu wanda hakan yana daga cikin saƙon da ke ɗauke da hotunan da jirgin alhuda-huda na hezbollah ya ɗauko kuma ya watsa to dangane da dalilin fitar da wannan bidiyon a wannan lokacin za a iya ce an fitar da wannan faifan bidiyon ne dai a lokacin da sojojin sahariya suke cikin halin ko ta kwana saboda tsammanin cewa yamanawa za su mayar da martanin da aka yi musu domin sun sha alwashi abin da hakan yake nuni da shi shine cewa su saurari mayar da martani a kan ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyinsu na uku dawowar netanyahu daga amurka wato yanzu yana ziyara amurka wanda fitar da waɗannan hotunan shi ma wani saƙo ne na musamman da idan ya dawo ne za a iya sanin inda aka dosa dangane da ci gaba da faɗaɗa da'irar yaƙi a cikin wannan yankin ko kuwa za ta tsaya a wuraren da suke a yanzu. abinda kungiyar hezbollah ta tabbatar da haramtacciyar kasar isra'ila shine cewa kifi na ganin kamejar koma duk wasu muhimman cibiyoyi na 'yan sahiyoniyar suna ƙarƙashin sa ido na ƙungiyar ta hezbollah wanda kuma idan har babban yaƙi zai ɓarke to ita kanta ƙungiyar da sauran ɓangarorin ƙawancen mukama za su yi amfani da bayanan sirri da suke da shi domin ganin cewa an yi wa hamtacce ƙasar ta yahudawa rudugu to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ƙwararre ne kafin mu karkare baki daya mai ban kwana da ku. muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne yake muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran fatan wani cikin ƙoshin lafiya na farko ina gaida ilahirin ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran mazanku da matanku ina muku fata alkhairi da duna kowane wace ƙasa ina muku fata alkhairi ina gaida shugaba iliya mai shayi garkin daura ina gaida dan asabe mai fata yawuri alhaji musa ngaro murtala rigasa shamsu umar ina gaida musa hadarin asuba alhaji hula alhaji mai hula askira ina gaida bombay abdullahi bombay tunar, hasana ina gaida da ainihin al'ummar da ke cikin gidan 'yan gwagwarmaya na muryar Afirka baki ɗayansu ina musu fata alkhairi. Sannan akwai 'yan muryar masu saurare rediyo na Afirka baki ɗayansu ina musu fata alkhairi. Ina gaida ɗan asabe mai fata ya wuri, ina gaida ainihin malam ango malamin makaranta ya wuri. To ina ma kowa da kowa fata alkhairi da fatan mun wani cikin ƙoshin lafiya. Allah ƙara mana lafiya da zama lafiya. Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Ran Radio Musulunci. Kuke ba mu dama mana gai da yan uwanmu da amannan arziki baki ɗaya suna na murtala mijini wanda nake dangwami jihar ɗin jamhuriyar nijar eh, ina gai da kai kan kasan barka ina gai da dukkanin masu sauraron gidan rediyon iraq radio mai albarka ina gaida da abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin maya wanda yake dan malam da ibrahim shikana wanda yake garin kasagi sai gadon kaya wanda yake ya kwakwaran dam akwai abubuwan da yake an cima na gaishe shi ina sauraron wannan gidan radio ina gai da sili wanda yake tushen gina ina gai da don dukkanin masu sauraron wannan gidan radio mai albarka da radio iraq duk wanda yake sauraron radio ina gaishe shi ina gaida da yan kungiyoyi baki daya na kungiya na kwalama sauraron gidan radio duka ina gaida su ina musu fata alheri baki daya su assalamu alaikum taron murya musulunci suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura dangance da karshen mako da kuke bamu dama mu ga da yan uwa da mu na arziki eh, ta dama haka san barka shugaban wanga shiri da kai da duka jama'a gidan radio ina muku fatan alheri da farko ina gaida gada gidan kaya dan walfu wanda yake nan jihar maradi akwai malam kabiru kusa makarantar malam abba wanda yake nan jihar maradi eh, akwai ibrahim shena wanda yake garin kasaki ne shi ma nan jihar maradi akwai zane da alifi tikuwa wanda yake da magaran akwai eh, letoro siraji retoro wanda yake sinima wanda yake nan bakin likita dutse da magaran akwai miji soja mai ta wanda yake nan da magaran akwai dozman takasimo to wanda yake nan da magaran akwai kabiru sile mai kayan gini ne wanda yake nan da magaran akwai isu madatte a nan da magaran akwai isu madatte wanda yake nan da magaran akwai haɗaɗa mai kwamfuta wanda yake nan Najeriya. A rediyo ta hiran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi na kulabar NGT da take a Agadas a Jamhuriyar Nijar muna karshen mako ina gaida yan uwa da amannan arziki musamman Hassan Barka jagoran shiri ina gaida ka Hassan Barka da kai da abokan aikin ku baki ɗaya yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida maza da mata baki ɗaya ina gaida ku inda wannan sauti na wannan rediyo naku mai albarka yake kaiwa a faɗin duniya duka ina gaida su ina musu barka da ƙarshen ƙarshen mako Allah ya taimaka mana musamman ina gaida su 'yan fadodin namu kulab zaɓi sanka da suke agadas birni da kewaye eh ina gaida bisfirezi in namu na ra'ayin zuci isa tayar shito tayar ina gaida shi sanyan namu muhammed baban gayu akwai gajere mai shago musa mai madara ba zan manta da firezidan na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo alkasim baba liman ahad akwai abubakar hajja akwai alhaji isu dila mai nama shi ma ina gaida shi Ban zai ma agadas bukari roga roga akwai kabiru sila usman mai yada labarai dabaru na kungiya akwai abdulmamman Muhammad Takwaran Nawa Iliyashi Musayi Garkin Daura ina gaida shi. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gida radio na iran na musulunci da fatan kuma da lahiya kushin lahiya na farko dai sai in gabatar da kaina ni ne muhammad eh, mazamnin alji a can gida a jangore nijar a jihar tawa eh, ina gaida sauran eh, yan uwa wanda a shugaban wannan giran radio na musulunci na iran na farko dai zane gaida hamidin Eh, mai sai da takalma a can babban kasuwa nyamai ubeni ina gaida audu mai takalmin gayu a can babban kasuwa a nyamai ina gaida aliyu ruji babban yaya gare shi shi audu mai takalmin gayu a can kasuwa babban kasuwa nyamai habibeni ina gaida hamidu mai sai da takalmi a can bakin ɗaya kasuwa habibeni sannan ban manta da isa shi ma can yake mai sai da takalma babban kasuwa a nyamai assalamu alaikum wa rahmatullahi barka ra don musulunci ko dai kakin wani magana ni na isa abubakar soho mai barka ulumin ma da yamai yau kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abuka arziki na farko da ina gaida ibrahim mai wankin hulla da yan suke ina gaida ibrahim haruna ina gaida gaggaban tahiya hassan barka ina gaida alkasun baban liman ina gaida iliya mai shayi da kadiri inda yake ina gaida muhammadu dan bari bari inda yake ina gaida hamma yaro dodo na soyi ba ina gaida alhaji hamza a biya su ina gaida tanko kane na a biya su ina gaida marji kane na fayi ba ina gaida iliya hamidin duk inda yake ina gaida alhaji amman nan ya mai ba da bayan haka nan kuma duk wanda bai na ambaci suna ne ba eh hajja rahmatu na ga kina kallo na ban mance da ke ba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh gidan radon iran kuna tare da Malam Ibrahim gadon Kaya Dan Walu daga nan kwankwaron jihar Maradi kumin irin takwar naka cikin jamhuriyar Nijar ne. Malam Hassan barka amincin Allah shi kai ma da kai da iyalin gidanka baki da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da amana arziki cikin wannan shirin. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Abdulrahman Abdulrahman Kibiya da ke can agars ina mishi fatan alkhairi akwai Salisu ta Kasimu to da ke nan da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa Kabiru Sule Usman da ke can da magaran ina mishi fatan alkhairi akwai Tsohu Bakar Tsohu mai albarka da ke can Yami akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Ilyas mai kan kantir shayi garkin daura Najeriya. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga samun haske dan mutan limanci. Akwai kabiru nan wajen masallacin Mala Abba. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Hajar Bilu Mala Adam sarkin aiki na kasashen Maradi. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Abdullahi Tele yaro mai ganin mutuncin maiya dan Mala. Akwai Ibrahim Shushan dan garin Kasagi. Akwai Aliji Musa na Abiri mai nera nan kowa sha matan gidan shi buzar wasu akwai mai gidan Alhaji Kolo na Angola Zalai dan matan gidan shi Hajja Aisha Hajja Amina Hajja Laila. Akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Malam salha mai kamiya da ke sabon mashi akwai matan shi aminu da mariya da rakayya da amuryanta da ya kwarraka akwai dan hajiya da ba sai rubuta banzar ke shan garin dan birni akwai matan gidanci amuru kubra assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio iran mai magana nasir malam sule malam falalu na yi dan jarida a radio liberty da magaram a jamhuriyar niger malam hassan barka ina mika maka sakon gaisuwa ta musamman ina maka godiya kuma ina wa dukkanin ma'aikatan kafar watsa labarai godiya ga jinjina a wannan lokaci da farko zan yi godiya ta ga allah subhanahu wataala kuma in yi jinjina ta zuwa ga dukkanin famili malam sila malam falal wanda suke a nan garin da magaram a jamhuriyar niger yalan malam murtala malam lawan a nan garin da magaram zandar sannan yallan malam uh, idrisu malam falalu yallan malam muhammadu malam falalu iyalin mushe kadiri malam falalu sannan gaida dukkanin mazamna unguwar garin malam da ke nan jamhuriyar nijar jihar da magaram sannan bugu da ƙari in gaida dukkanin 'yan radiyo amfani radiyo shukura radiyo liberty radiyo niyar aiki liberty alternative kai da sauran dukkanin kafafen watsa labarai ga baki daya nasirai malam sula ne nake gaida dukkanin 'yan tashar gidan radiyo daban-daban ga baki daya da fatan suna cikin kushilaya telebijin gaskiya ina gaishe da kowa da kowa allah ya saka da alkari daga nasirai malam sule ma'aikaci a tashar radio liberty da magaram zandar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashin hausa na Eh, radiyon musulunci na ƙasar iran to muna ƙarshen mako farko dai suna na sani da laska tun daga nan sacin burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar e gaisuwar farko ta fada kai kanka mai gabatar da wanga shiri hassan barka da kai da abokan aiki akwai abokina usman mai dala bushiri akwai zakariya salihu gidan rumshi akwai malam kabiru tun daga nan hamaradi akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kori akwai lawali luwayya tun daga nan hamad sun kai akwai alkasin baba shugaba na masu kira da saurare yankin agadar akwai tupac mai wace amadadin sunan shi dukkan al'ummar agadar sai na yi musu fatan alkhairi alkhairi akwai dojman taksi moto akwai kabiru sulabakin taransa da magaram akwai iliya mai shayi garkin daura akwai abokina alija mai kentun daga na hammagare kitari akwai baba tsoho mai albarka akwai maman maramatu tun daga na babban birnin yamai eh, in na dawo nan tsatsun a madadin abokan aiki na nan radio martaba tsatsun muna godiya hassan barka sani dawa laska tun daga nan tsatsun Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana ta kurfi MC ma mataimakin shugaban kungiyar masu kyara sararin rediyo ta kasa da kasa reshen kasar Ghana. Muna godiya a bisa wannan dama da kuke ba mu ta gaishe da yan uwa da abokan arziki a hutun a ƙarshen mako. Farko zan fara shugaban kungiya Zahra Dini Fulasar Rijiyar Lemu a sarkin yaƙi Nima Ibrahim Madaha Baku mai kanaji jikan Malam Shaributu Abdulhamid Jibril da kuma Atiku dan Yarba Barbarejo shugaban kungiyar masu kyara sauraron rediyo ta kasa da kasa baki ɗaya Baba Alkasim da mataimakin shi da sauran membobin kungiya baki ɗaya na Najeriya da Nijar da sauran kasashen Afirka baki ɗaya ina yi kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum Radio Musulunci Ram mai magana Zakariya Salifu gidan Rumshi kamar yadda muke kuke ba mu dama yau ma muna karshen mako za mu amfani da wannan dama mu isar da gaisuwa ga 'yan uwa da amina arziki gaisuwa farko ta faɗa gare ka hassan barka da kai da abokan aikinka daga nan har birnin Tehran da Shamuwa mai dawaki da ke Shikal Abdulaziz Alasa mai shago a bakin tashar gidan Rumji Adamu Dan Dumana da ke bakin tashar gidan Rumji mutar Isu da ke Maradi sauran sun hada da Sani Dawo Alaska daga nan da'irar tsatsun Samin Haske dan limanci daga nan har birnin Maradi mai gyaran kekuna daga nan har birnin gidan Rumji Usman mai dala Busheri Udu Muhammadu Jatkori Iliya mai kanti da shawu a gakin da Nigeria eh, radiyon musulunci iran a tashi lahiya mai magana zakariya salifu gidan rumish to da fatan dukkanin waɗanda ka da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da har kullum kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka da kuma batutuwa da suke da alaƙa da wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin da yadda Allah dai zai dubi ne game da batun basussuka da asusun lamuni na duniya imf kan baiwa kasashe musamman ma dai na nahiyar afirka da kuma yadda hakan kan yi illa ga harkokinsu na tattalin arziki da kuma yadda hakan ma yakan yi tasiri har a cikin harkokinsu na gudanarwa a bangaren ayyukan cikin gida na gwamnatoci wannan shine abin da shirin ne da da Allah zai dube a kansa da fatan masu mu za a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Usman Katsina na shirya kuma zan gabatar. masana kan harkokin tattalin arziki da dama suna ganin cewa irin sharaɗa waɗanda babban asusun bayar lamuni na duniya kan kafa yakan sanya a ɗauki wasu matakai waɗanda sukan yi tasiri su kuma haifar da tarin matsaloli akan ƙasashe masu cin bashi ciki har da katsalandan akan tasirin shugabancin ƙasashe da kuma ƙara nutsewa a cikin bashi da janyo ƙarin matsaloli da kuma matalauta a cikin al'umma Kenneth Rigov wani farfesa ne ɗan ƙasar Amurka wanda ya aiki a matsayin babban masanin tattalin arziki na asusun IMF wanda yake cewa hukumar asusun tana ba da bashi ne ga ƙasashe waɗanda suke da babban kaso na adadin bashi idan aka kwatanta idan aka kwatanta da adadi na GDP. A takaice dai IMF tana ba da bashi ga ƙasashe waɗanda dama can suna fama da tilin bashi. Ragov ya ba da misali da cewa ƙasar Ghana wadda tuni dama tana da matsalar bashi tun a shekara ta 2021 amma imf ta ba su bashi na dala biliyan ɗaya don neman farfadowa daga covid-19 a nata lissafin imf ta ba da rahoto a kan ghana a watan yuli na shekara ta 2021 inda ta ce duk da mun lura da cewa akwai matsala ga karfi na kasar ghana kan batun biyan bashi daraktocin imf sun jaddada cewa duk da haka za a yi maleji a wata mayan shekara ta 2023 imf din ta kara wa ghana bashin dala biliyan uku duk dai sun bayyana bashin na kasar a matsayin mara dorewa an baiwa ghana kudade waɗanda suka kai kimanin dala biliyan uku da nufin aiwatar da wasu ayyuka waɗanda za su farfaɗo da tattalin arziki sannan kuma an baiwa ghana waɗannan kudade bayan da ƙasar ta gaza biyan bashi na dala biliyan 30 a watan Disamban shekara ta 2022. Amma duk da haka IMF tana fuskantar zarge-zarge na nutsar da kasashe a cikin bashi, wanda hakan yake sanya alamar tambayoyi game da matsanantar sharɗa wanda take ci gaba da sakawa a kan ƙasashe da suke karɓar bashin. A yi mummunar zanga-zanga wadda aka gudanar a kwanakin baya a ƙasar Kenya, yawancin matasan da ya san zargi imf da hannu dumu-dumu a cikin yunkurin kafa dokar haraji ta shekara ta 2024 a kasar ta kenya wadda za ta kara wato fadada gibi wanda ke akwai a tsakanin tattalin arziki da kuma yadda ake aiwatar da shi da kuma yunkurin magance matsaloli na al'umma sannan kuma wannan doka za ta shafi wasu bangarori ne na abubuwan da ake shigowa da su da suka hada har da wayoyi na hannu da kuma babura a ƙudurin dokar wanda tuni aka yi watsi da shi kenya tana neman ta ƙara wasu kuɗaɗe da suka kai shilin biliyan 346 kimanin dala amurka biliyan 2.7 na kuɗin shiga inda shugaba william ruto yake cewa a ƙarin kuɗaɗen za su taimaka wa ƙasar kenya inganta harkoki na lafiya ilimi da noma da dai sauransu kenya da imf suna kan tattaunawa kan yadda za a bayar da sabon bashi ga kasar wadda take gabashin nahiyar afirka asusun ya ba da rahoton saka sharaɗa ciki har da ƙarin kuɗi na shiga kafin a ba ƙasar kenya wannan ƙarin kuɗi da bashi maciriya munene wani farfesa ne akan nazarin mu'amala ta ƙasashen duniya a jami'ar international university africa da ke ƙasar kenya wanda ke kallon wannan lamari da cewa mf din. a tsakanin al'ummomin ƙasar kenya da kuma wasu lamarra waɗanda suke gudana tabbas hakan yana haifar da matsaloli wanda ya sanya aka samu canjin yanayi na yadda al'ummar ƙasar kenya suke kallon wannan hukuma ta imf ya kamata jami'an na imf su sake tunani game da dubarunsu kuma su rungumi tsarin sauƙaƙawa na yanayin ma'amala da gwamnatoci musamman ma masu tasowa a cewar mu ne ne ya kara da cewa yanayin da ake ciki a halin yanzu a ƙasar kenya ya nuna cewa shigar imf a cikin harkokin shugabanci na cikin gida na ƙasashe abu ne wanda bai samu karbuwa ba ya kamata su yi ƙoƙarin kaucewa ɗaukar matakai da ke nuni da ƙara cewa suna kakaba wa gwamnatoci sharaɗa masu tsauri waɗanda suke haifar da matsaloli ga al'ummominsu wanda kuma shine babban abin da ya janyo mummunar zanga-zanga a ƙasar kenya a watan yunin shekara ta 2023 shugaban tunisia kais sa'id ya ki amincewa da sharɗan imf kan bashin dala biliyan biyu da ake shirin baiwa ƙasar tunisia imf ɗin ta nomi tunisia da ta sake fasalin kamfanonin ƙasar sama da ɗari ta kuma cire tallafi akan abinci da mai a watan yunin shekara 2023 shugaban ya ce sharaɗan imf tamkar saka tsinken wuta ne akan nakiya a ƙasar kenya a cikin watan yulin shekara ta 2022 imf ta nemi kasar ta cire tallafi a kan masara da kuma mai wanda gwamnatin shugaba uhuru kenyatta ta gabatar a baya lokacin karbar mulki a watan satumban shekara ta 2022 shugaba roto ya cire tallafi inda ya ce sun yi wa tattalin arzikin kasar nauyi a watan disamban wannan shekara imf ta amince da neman bashin dala miliyan 450 ga kasar kenya da kuma hukumar ta ce tallafin na mai shine babban dalili na samuwar hayaki na carbon mai illata muhalli da janyo karancin kudade na shiga a rahotonta na watan mayun shekara ta 2019 imf ta ce idan babu tallafin mai hayakin carbon da duniya ke fitarwa zai yi ƙasa da kashi 28 cikin ɗari sannan kuma kudaden haraji za su karu da kashi 3.8 a faɗin duniya. IMF ɗin ta ce sharɗan da take kafawa ciki har da ƙarin haraji manufarsu ita ce kawar da matsaloli na fasalin gwamnati wanda suke iya yin tarniki ga ɗorewar tattalin arziki. A matsakaicin lissafi akwai kusan sharɗa 25 kafin IMF ta amince ta bayar da bashi ga wata ƙasa. wani bincike wanda masu nazari suka yi a jami'o'in cambridge da kuma oxford ya nuna cewa tsakanin shekara ta 1995 zuwa 2014 sharɗan da imf ta ɗora a kan ƙasashen yammacin afirka goma sha shida ya janyo gwamnatocin waɗannan ƙasashe sun rage kasafin kuɗaɗensu a fannin kiwon lafiya imf tana ba da bashi nau'i biyu su ne wato tsarin yarjejeniyar bashi da kuma bashi kai tsaye tsarin yarjejeniyar bashi tana buƙatar mai cin bashi ɗin ya cika sharɗa kafin ya samu bashi shi kuwa bashin kai tsaye baya buƙatar sharɗan da zai cika kafin karɓar wannan bashi a shekarun farko na 1980 da yawa daga cikin shugabannin ƙasashen afirka sun karɓi bashin imf da na bankin duniya kuma an sanya musu sharɗa kamar na rage kashe kuɗi akan walwalar jama'a daga bisani wani rahoton bankin duniya ya nuna cewa mutane waɗanda suke rayuwa a ƙasa da dala ɗaya a kullum rana a ƙasashen afirka da ke kudu da sahara ya ƙara ninkawa daga miliyan 164 zuwa miliyan 316 a tsakanin shekarun 1981 zuwa 2001 gundarin kudaden imf yana samuwa ne daga ƙasashe mambobi da yawansu ya kai 190 ana baiwa kowace ƙasa mamba wato ƙayyadajjen adadi wanda shi ne mafi girman adadin kuɗi wanda za a iya zubawa bisa la'akari da ajin da imf ta saka tattalin arziki na wannan ƙasa ƙasashen da suka ci gaba dai su ne suka fi sauran ƙasashe yawan kaso daga cikin adadin da ake bayarwa misali kasan ƙasar amurka ya haura da talatin yayin da kenya take da da 6,900 hakanan kuma iyakar kasan yana da fifiko wajen fayyace karfin kada ƙuri'a a imf amurka japan china jamus faransa da burtaniya su suka fi kowa yawan kaso imf kuma tana samun kuɗin shiga ne daga kuɗin ruwa wanda take caji a kan basussuka wanda take baiwa ƙasashe a yanzu asusun yana cajin har sama da kashi takwas cikin ɗari na kuɗin ruwa a kowace shekara daga ƙasashe waɗanda yake baiwa bashi kasashe na mambobi a asusun na imf suna iya zuba ƙarin kuɗaɗe ga asusun ƙarƙashin wata yarjejeniya da ake kira da sabon tsarin can bashi wadda wani tsari ne na samar da kuɗaɗe ga imf ƙasashen da suke cikin buƙatar bashi suna iya samun kuɗaɗe daga ƙarin kuɗi wanda suka zuba a ciki kuɗin ruwa wanda akan caza a ƙasashen da suke cin bashi ana ƙara shi ne a kasan dukiya ta kasashen da suke mambobi a wannan asusu kasashen dai suna iya biyan bashi ta amfani da zinariya inda yanzu haka imf tana da tan 2,800 na zinari daga cikin ƙaddarorinta dala amurka da euro da yen na china da kuma yen na japan da fan na burtaniya su ne kudade da imf ke amfani da su a hukumance a halin yanzu dai asusun na imf na da ƙarfin tattalin arziki wanda ya kai dala triliyan ɗaya. jimillar adadin kudade da imf ke biya zuwa yanzu ya kai kimanin dala biliyan 147 daga cikin kasashe 99 da imf ke bi bashi 48 daga cikin su kasashen afirka ne masar ita ce kasa wadda tafi kowa can bashi a imf daga nahiyar afirka inda ake binta bashi wanda ya kai dala biliyan goma da sauran kasashen afirkan kuwa waɗanda ba shi yi wa katutu daga imf adadinsu wanda yake ƙasa da dala biliyan biyu su ne angola ghana kenya da kuma ivory coast sauran ƙasashe waɗanda ake bi bashi na sama da dala biliyan ɗaya amma kuɗin ba su kai dala biliyan biyu ba su ne nigeria kamaru congo jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da kuma senegal morocco afirka ta kudu. To jama'a masu sauraron lokacin da muke da shi ya riske mu anan za mu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani jigon. To amma kafin wannan lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. قول إيران كولها ربكاها إسلاميت مي طهران كولها إيمت هتصدق بها شلوم إتها الدور آنو بتخيم مشاعة أخت عسرية بخمشيم لشاعة شتم عسرية بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي عالقال كتسار تشعة عصار متريم بتدرشل خمشة عصار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה שש וחמישים עד שבע ועשרים לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4 לשעה 4 ו בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740. ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין ארטלסאט 3B וגם הוטברד. نیتان گام لخ اتار کل ایران به اینترنت الهاکتووت هکت ود. پارس تودای داٹ کام سلش هیبرو. تختو اتار کل دوید ایران اتسان جیمیل کام. به اینستاگرام پارس تودای هیبرو. به تلگرام ایران رادیو. כאן כל איראן מטהרן. שבת שלום למאזינים יקרים, הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום, 27 ביולי 2024, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו,